يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما لمي ديان وعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya da Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan dare na talata goma sha takwas ga watan zulqa'da hijira 1447 wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan mayu miladiya 2026 muna masallacin makarantar nurul islam ne da ke bisa titin nato a unguwar gwiwa layout da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin jami'u tirmidhi wanda aka fi sani da sunan tirmidhi rahimahullah a cikin ci gaba da karatu muna cikin kitabu sau babu buka ne da ke magana akan sha'anin azumi za mu tashi babi na goma sha biyu babun ma ja'a idza aqbala al-layl wa adbara an-nahari ko babi na goma sha uku za mu tashi babu ma babin da ke magana a kan gaggauta buɗe baki darasinmu na 133 za mu gabatar cikin wannan daren da iko Allah abu isa muhammad ibn isa al-tirmidhi rahimahullah ya ce haddasana muhammad ibn bashar ana masa lakabi da bunda ثقة ne كتب ستة رواية حديثا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي shi ma sifatun ne faqihun an sufyan shi ne ibn uyayna al-hilali shi ma sifatun ne an abi hazim shi ne salmat ibn dinar shi ma sifatun ne wa hawala sanad قال واخبرنا ابو مصعب قراءه abu mus'ab yana da riwaya da muwatta imam malik shi ma siqatun ne shine tirmidhi ce qira'atan wato ya amshi karatun gare shi ne kamar da yake akhbarana fi dari an dari alqira'atu ala shaykh an malik shine imam darul hijira. an abi hazim salmatu bin dinar an dawo ga turkin isnadin na farko to da shi sufiyan ibn uyayna da malik su ne suka an su hadisin ga abi hazim salmat ibn dinar an sahal ibn sa'ad shine as-sa'idi radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل صلى الله عليه وآله وسلم ياتي لا يزال الناس بخير mutane ba ku gushewa suna cikin alkhairi nan mutane amur ne kore da bihi alfat an ce mutane gaba ɗaya amma masu azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wato masu azumi ba su gushewa suna cikin alkhairi ma ajjabin fitra matukar dai suna gaggauta buɗe baki da zarar rana ta faɗi an samu tabbaci to kada a jira komai ai buɗe baki kafin a yi sallah قال أبو عيسى وفي الباب أنا أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك قال أبو عيسى الترمذي حديث سالم بن سعد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم abinda malamai suka zaɓa kenan wato ijma'in malamai kenan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wa ghayruhum da ma ba su ba suka ce mustahabi ne ta'jil al-fitri a gaggauta buɗe baki wa ya yaqulu shafi'i wa ahmad wa ishaq kuma mazhabar waɗannan gaggan malamai kenan Sau Haddasa na ishaq ibn musa al-ansari ishaq ibn musa thiqatun ne قال حدثنا الوليد بن مسلم شيما ثقة عن الأوزاعي shine abu abdurrahman abu amr abu amr abdurrahman ibn amr al-auza'i shi ma thiqatun faqihun an qurrat ibn abdurrahman shi ma saduq ne lahu manakir an az-zuhri shine muhammad ibn muslim an abi salama ibn abdurrahman shi ma thiqatun ne faqihun ɗaya daga cikin fuqaha al-madina as-sab'a al-mukhtalafu fihim عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل صلى الله عليه وسلم ياتي قال الله عز وجل Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wato wannan hadisul qudusi kenan ahabbu ibadi ilaiya mafi soyuwar bayina zuwa gare ni a fitran wanda ya fito gaggauta buɗe baki shi ne ya fi soyuwa zuwa gare ni saboda aka bude baki na daga cikin abin da ke sa eh, allah ya so mutum eh, gaggauta bude baki haddafin abdullahi bin abdurrahman shi ne azalimi ke kenan sahibul musnad kala kabar na abu asim shi ne bahaf ibn makhalad annabi shi ma fiƙatun ne wa abul mughira shi ne abdulkudus ابن الحجاج الخولاني فيما ثقتني عن الأوزاعي عن داوود أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو بهذا الإسناد وتندون إسنادي لرويته وقرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ونحوه نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب سواء حديث حسن أما كما غريب malamai sun inganta wannan hadisin kamar eh, malamai sun inganta kamar da imam albani ya tabbatar da hakan to haddathana hannad ne ibn sari ibn mus'ab abu sari thiqatun ne قال حدثنا أبو معاوية شنو أبو معاوية حدثنا أبو معاوية شنو الضرير shi ma siƙatun ne daga cikin ɗaliban daga cikin daliban amash to abu mu'awiya shi ne asibitin nan wanda duk ya fi duk dalibansa sanin hadisinsa أن الأعمش حين سليمان بن مهران الكوفي فيما ثقة أني إمام الحجة عن عمارة بن عمير فيما ثقة أني عن أبي عطية حين مالك بن عامر فيما ثقة أني قال آه، أبو عطية يجي دخلت أنا ومسروق مسروق حين ابن الأجدى فيما ثقة أني فقيه Ya ce da ni da makruh mun shiga ala aisha wurin na na aisha radiyallahu anha fa qulna sai muka ce mata ya ummal mu'minina ya ke uwar mu'minai rajulani min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu maza biyu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adu ma yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salat ɗayansu ɗabi'arsa shi ne gaggauta buɗe baki da kuma gaggauta yin sallar abin nan magrib wal'akar shi ko ɗayan yu'akhirul iftar yana jinkirta buɗe baki wa yu'akhirus da kuma yana jinkirta sallar magariba qalat na na aisha tace sai suka ce ko qalat Eh, sai ta ce ayyuhuma yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salah wane ne ke gaggauta buɗe baki ya gaggauta yin sallah kunna abdullahi ibn mas'ud sai muka ce mata shi ne abdullahi dan mas'ud qala sai ta ce haka da sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata saboda haka shi da ke yin haka ne Shi ne ya dace da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal akhar abu musa suka ce ɗayan ko da ke jinkirta buɗe baki ya jinkirta sallah shine abu musa al-ash'ari dukkan su a ƙasan kufa suke wannan na wancan nahiya da masallacinsa da jama'arsa wannan na wancan nahiya da masallacinsa da jama'arsa saboda haka wancan yana gehe sai gaggautar buɗe baki ya kai sai zai sallah tun da hudu shi ko abu musa da jama'a shi jinkirta ake sai jinkirta sallar magariba nana aisha ta tabbata musu cewa abdullahi bin mas'ud shine bisa sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam qala abu isa abu isa ce hada hadithun hasan sahihun wa abu atiya ismuhu malik ibn amir al-hamdani sunan malik ibn amir الهمداني الكوفي كن ويقال ابن عامر الهمداني ممكو أتي مالك ابن عامر في أينكي أتي ابن عامر وأتن لسيوى ابن عامر يا شهرة أنا فبزيد ونسونا وابن عامر أصفه أتي ابن عامر أصفه وتشي في إنجاتي بصر مالك آه، ابن عامر ta saboda haka sunan mazo sallallahu sallam gaggauta buɗe baki da zarar an tabbatar da faduwar rana sai babi na goma sha hudu ma ja a kai ta asirar taho da ke magana a kan jinkir ta saho haddasana ya hayan na musa ya ibn musa sai fatir ne ba abu dawud shi ne suleiman ibn dawud a tsaya da ma sai fatir ne hisham في ابن عبد الله بن عبد السوائي فيما ثقة الناس أن قتادة حين ابن دعامة السدوسي فيما ثقة النسب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت فيما رضي الله عنه نجوى الصحابي كان عن الصحابي قال زيد بن ثابت يجي تسحرنا من يسهر من شعب سهر مع النبي صلى الله عليه وسلم تالي النبي صلى الله عليه وسلم sun maƙumna ila salati sai muka tashi zuwa wani sallar subahi ƙala anas ya ce kultu sai na tambayi zai dimna sabi kam kana kadur zalik yaya ne tazarar da ke tsakanin gama cin sahur ɗinku da tashi zuwa sallah ƙala ke kadur hamsin na aya gwargwadon yadda za a karanta aya hamsin tazarar da ke tsakaninsu kenan saboda haka ba tun cikin dare ake yin sahur din ba da zarar rana ta faɗi duk abincin da mutum zai ci da sunan sahur to shi kenan ya zama sahur da zarar an shiga cikin dare daga na har zuwa wa alfijir amma a jinkirta sahur din har kusa wa alfijir to an yi so haka ya mutum ya fi amfana da sahur din da zai ci kusan wa alfijiri bisa ga wanda zai ci tun farkon dare ko tsakiyar dare kame a ce a kai wurin hudu alfijiri a fi ya narke ko ya kusan narkewa saboda haka amfanin da zai mai kaɗan na ne bayan hudu alfijiri sai ga kuma yawa na dabarsu dalilin ne sa ake son jinkirta fuɗin kenan to hamsin na aya da ana ƙaddarawa da minti talatin ana karanta aya hamsin a ciki musamman yan magajajeru ayoyi ne ma eh, fiye da eh, aya hamsin za a karanta cikin minti talatin cikin minti talatin ana karanta hizib biyu aiko in karatun sauri ake yi ko kuwa tau to akalla dai minti goma sha biyar kada ya kasance kuma ana gogoriyo da kudowa alfijiri ana cin sahur ana dibin lokaci ana cin sahur ana dibin lokaci to ba a son haka ne. eh haka ne din da yawa mutum zai fada ya zan watakila agogon ka da ya dan maka rannan baka sani ba sai ka fada cikin tarkon din eh, nan da karya dokar azumi saboda haka a ba da tazara aƙalla a ce ka gama komai da komai kana da tazarar minti goma zuwa sha biyar kafin أتي أي أسلات حدثنا salatu شين ابن سري ابن مصعب أبو بكر آه، ثقة مني قال حدثنا وكيع شين ابن الجراح ابن مليح أبو سفيان جناء الرؤاسي الكوفي شما ثقة مني فقيه عن هشام شين ابن آه، عبد الله شين عبد السوائي آه، عن قتاد عن أنس شين بنحوه irin hadisin da ya gabata daga hisham zuwa ga da zuwa ga annasin zuwa ga zaid ibn thabit illa annahu qala sai dai a wannan hadisi na hisham na waki' zanci wancan hadisi ne ya gabata na abu dawo da lissi an hisham wannan kuma wakil an hisham to ga hadisin wakil an hisham sai ce qaddaru qira'ati 50 aya can da ya gabata sai ce kadiru hamsi na aya mai kawo lafazin ƙira'a ba an fahimta ko bambanci su nan inda suka samu bambancin kenan ga wanzu hadisun ya yi zama kwanta ya yi waki an hisham kadiru ta hamsi na aya gwargwadon yadda za a karanta aya hamsin kuma ta natsuwa ba da duniya ba tartili qala wa fil bab an huzaifa abu isa ce wannan babi akwai hadisin huzaifa ibn al yaman qala abu isa hadithu zaid ibn thabit hadithun hasan sahih wa bihi yaqul shafi'i wa ahmad isa mazhab shafi'i da ahmad da isa ina istahabbu ta'khir as-suhur cewa mustahabi ne a jinkirta yin suhur. babi na goma sha biyar babu ma ja a fi bayanin fajiri babin da ke magana game da bayani wata alama ke nuna hudowar alfijiri imam tirmidhi ya ce haddasana hannan shine ibn sari ibn mus'ab abu bakirin kuma abu sari ibn abi bakr abu sari thiqatun ne qala hadathna mulazim ibn amur shi ma saduqun قال حدثني عبد الله بن النعمان عبد الله بن النعمان مقبول ني او رما لما حديثي عن قيس ابن طلق شيكما صدوق قال حدثني ابي ما حدث شيني وطلق ابن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دلق ابن علي يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم ياتي كل واشرب كشي أبنتي كما كشاء wato ku ci sahur ku sha abin sha da sahur wala yahidannakum kada ya hane ku wane ne as-sabi'u mai tasowa almus'idu? wanda ke yowa sama ya tsinke wannan da ke wan ba alfijiri ba ne akwai alfijirin da ke hudowa kamar da suka ce kamar wucin kirkeci zai hudo ne a gabas amma sai tsinki ba abin nan kwaɗaɗawa yake yi ya ta kore dubun dare ba in ya hudo ɗin kama an dalla torchlight ne iyaka haske ne yana fuskantar eh, yana eh, abin nan nuni zuwa ga yamma kawai to wannan da ke hudowa alfijar al ne ba alfijar al-sadiq kamar yadda malaman fikihu suke ba su sunaye akwai alfijir kazib sannan alfijir sadiq alkazib shi ke fara hudowa in ya hudo kamar yadda na ce kamar an donna portland ne haka na yake zuwa jima kuma sai bace amma alfijir sadiq idan ya hudo shayi yake yi in ya shayi da gabas ya layi haka sai yana tasowa hasken na korar dukun dare su yana ta tafiya da saboda haka duk wanda ya sa alfijiri da ya duba zai ga yayi shayi kamar yadda masharuwa ke yi a wani lokaci shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan kuka zo wannan alfijirin to wannan kada ya hana ku la yahidannakum bima la yamna'ukum wa kullu washrabu ku ci abinci ku sha hatta ya lakum al ahmaru har wannan jaɗin nan ya gitto muku idan ya gitto muku wannan shine alfijiri majarke wanda zai zo ya ta kura eh, dukun dare har dukun ya kwaye قال سيدي يتي وفي الباب عن عدي بن حاتم akwai hadisi Ali Hatim wa Abi da kuma Abi Dharr al-Ghifari wa Samra da kuma hadisin Samra ibn قال أبو عيسى حديث طلق ابن علي حديث حسن غريب cewa hadisin hasan ne malamai sun inganta wannan hadisin saboda tsur na hadisin daban-daban min hadal wajhi wal amalu ala hadha inda ahli ilm amma ku duk malamai sun ijma'i akan abinda wannan hadisin ke karantarwa annahu la yahrumu ala as-sa'imi al-aklu wash-shurbu cewa cin abinci da shan abin sha baya haramta ga mai azumi hatta ya kuna fajarul ahmar al-mu'taridu har ya kasance alfijiri wanda zai ya hito alamar ja al-mu'tarid mai gittawa tun daga arewa har kudu ko tun daga kudu har arewa nan ya ta tasowa daga gabas wani ya kulu ah, ammatu ahlul ilmi bayanin da duk malamai suka yi kenan game da alfijir as-sadiq to wannan alfijir din wanda ya san alfijirin da ya ga alfijirin to shi kenan lokacin ci abinci ya wuce yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa kulu washrabu la hidannakum as-sadiq wal mut'id wannan alfijir da kadi kada ya hana ku ina alfijir sadiq kenan to shi zai hana kamar yadda Allah ya ce wa kullu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad sayati min al-fajr da zaran ya hudo shi kenan lokacin cin abinci da kuma sha ya riga ya wuce wanda kuma bai sa alfijiri ba to shine zai koyi da kiran sallan mai kiran sallan saboda haka wajibi ne mai kiran sallar. ya zamo ya sa alfijiri saboda haka da alfijiri ya hudo maza ya zo ya taka ya kiran sallah ke sa annabi sallallahu alaihi wasallam eh, ya ce wa kulu la yamna annakum eh, azanu bilal ko la yamna annakum azanu bilal wa kulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum idza sami'tum azanu bilal fa kulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum bilal cikin dare yake kira sallah kamar yadda bayani yanzu inna bilalan yu'azzanu bi laylin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu umm maktum sai abdullahi ibnu maktum in ya kiran sallah to shi imam nafi a bayanin da ya kara wannan hadisi ce fa innahu rajulun a'ma la yunadi illa idza qila asbahta asbahta makaho ne bai yin kiran sallah sai an ce mai alfijir ya hudu da an faɗa mai alfijir ya hudu sai ta kaya sai ya kiran sallah saboda haka da jin alamun wani zai kiran sallah abdullahi ibn ummi maktum to duk wanda bai sa alfijiri ba to alfijiri shi ya hudu su wannan lokaci to a haddathana hannad shine ibn sari wa yusuf ibn isa eh, kowane su thiqatun ne قال حدثنا وكيع سين ابن جراح ابن ملي فيما ثقة عن أبي هلال فيما صدوق فيه لين عن سوادة ابن حنظلة إيه، أبو داود هو القشيري فيما صدوق ولما لبى حديثي عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamna annakum min suhurikum azan bilal kada kiran sallar bilal ya hana ku cin abincin sahur ko shan abin sha na sahur walal fajrul mustaqil ko kuma alfijirin nan da ke hudowa yayi tsinke yayi tsawo kada ya hana ku ci da kuma sha na sahur walakin alfajrul mustaqil fil ufuqi sai dai alfijirin wanda ke watsewa ga sasanni tun daga arewa har kudu sai ya tsawo tukunna ya tashi yana lullube duk sararin samaniya gaba ɗaya wannan alfijiri to shine zai hana ku cin abinci da kuma shan abin sha sai sa ce la yamna annakum sai sannan ce walakin walakin ليمنعكم كنا الفجر الفجر al اما شيء الفجر amma shi كان زي al to shi hana ku dan fahimta ba kamar yadda wasu ke cewa ko kana bisa in kana bisa abinci kana ci ko da alfijiri ya fudo to ba za ka kula da fudo alfijirin ba za ka ci gaba in dai ka fara kayan gudo alfijirin ko kuma an ka kayan kiran sallar mai kiran sallar kana cikin sha ko ina bakinka to ina shanyewa kana cikin jefa noma noma na bakinka ina haɗewa da babu ma'anan kenan ga cewa Allah subhanahu wata'ala hatta ya tabayyana lakum al-khayt abyad ku ci ku sha har sai lokacin da alfijir ya kuma ko kuma inda bilal yu'azzir bilal fa kullu washrabu hatta yunadi ibn ummi maktub alqur'ani hatta ahadisi ma hatta kowane su na karantar da gaya iyakar inda ci da shaɗin zai tuke kenan saboda haka duk wani hadisin da zai zai saba mai to waje an kai da wannan hadisi kowanne ne ko da saboda haka wajibi ne ko da noman na cikin bakinka baka haɗe ba to maza kantar alfijirin ba ya riga ya hudu ba wai yanzu ne zai hudu ba ya riga ya hudu da musamman dai da kiran sallah masu ke dogara shi mai kiran sallah kafin ya zo ya kira sallah sai da ga alfijirin ya hudu saboda kamin ka jefa wannan loban ma alfijirin ya hudu ko kamin ka ɗebo saboda haka ɗebe wannan noman za ka yi a baki ka kurkure wanda ya riga kai makoshi kan to wannan kan yi wuce lahiya nan amma wanda ke cikin baki da za a iya kurzar to a kurzar Kuma daidai ne mutum ya mance cewa azumi yake yi ya jefa noma baki kenan tun bai haɗiye ba sai ya tuna to haɗiyewa zai yi a'a ya tuna ba tun bai haɗiye ba yana iya kurzarwa to lokacin gursarwa zai yi idan ya haɗiye to azumin ya lalace sai sai da ya gama ci ne tukunne tuna wannan allah ci zai sha sai to saboda haka wajibi ne mu kula da wannan wannan hani da kuma damar da aka babu na ci da sha din da kuma bambanta da eh, mutane dangane da ilimi wani na da ilimin alfijiri to aiki da ilimin alfijiri ko da ya ji a salatun ladan ya tabbata alfijirin bai fito ba ya yi tabbatun ladan in bai sahur ba shi sahur ne in kuma ya tabbata alfijiri ya hudo ko ladan bai yi a salatu ba to kashi ce to ai ba a salatu ba takwas shi bai cikin wannan rukunin da waɗanda ba su san alfijiri ba saboda ka zai aiki ne da ilimin da Allah ya shi. wanda bai sa alfijiri ba shi ne aka ce shi dogara ga kiran sallan ladan na'am قال أبو عيسى أبو عيسى هذا حديث حسن وانا حديث حسن ne malamai sun inganta wannan hadisin saboda kur daban-daban da wannan hadisin ya zo a kai babi na goma sha shida ma ja fi tasdidi fil ghibati lisa'im wato tsananta munin giba ga mai azumi a kowane lokaci giba haramun ce amma idan mutum na azumi to kila ta fi tsanani haramci gare shi saboda tun hudowa alfijiri fa hawa rana ya sadaukar da wannan lokaci ya hana makai ne ci ya hana makai ne sha ya hana makai ne jin daɗin da ubangiji ya halatta mai a wurin mata duk gaba ɗaya saboda wa saboda Allah to saboda menene zai halatta kai da yin giba idan ya kame baki gabarin ci da sha ya kame faraji ne gabarin ci da sha to saboda mai ba zai kame baki ne gabarin giba ba da ƙarya to haddafina abu eh, abu musa muhammad ibn musa sifatun eh, ne duk kutubu sita gaba ɗaya sun rotun ba قال حدثنا عثمان بن عمر شما ثقة قال حدثنا قال وأخبرنا ابن أبي ذئب نم مكو يتي حول السند سيبي يتي هكذا وأخبرنا آه ابن أبي ذئب شيني محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب شما ثقة عن المقبري عن أبيه عن المقبري عن أبيه شيني سعيد المقبري شيما عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من لم يدع قول الزور duk wanda bai bar tsiron karya ba waɗin faɗin karya. wal amala bihi da kuma aiki da tsiron ƙarya falaisa lillahi hajatun to Allah bai da bukata fi an ko bi an yadda a ta'amahu wa sharabahu na shabar abinci da kuma abin sha wai don yana azumi amma kuma ga ƙarya suna yi ko kuma a ɗauko ƙarya a kawo mai an ɗauko gulma kenan an kawo mai kuma ya karɓa kuma ya aiki da wannan gulman da aka kawo mai domin in hwane abincin da ya bari mai in hwane abincin da ya bari to saboda haka Allah baya da bukata da wannan azumi to cewa Allah baya da bukata da wannan azumin bi an yada ta'amahu wa sharabahu ko to shi ne malamai suka fassara ma'anar falaisa lillahi hajatu Allah bai da bukata wato nan cewa bai da bukata yana nufin at-tasdid tsanantawa ga munin wannan ɗabi'a in ba haka ba azumin shi na nan bai lalace ba an fahimta ko sai amma sakamako lada nawa zai samu na azumin wannan gulman da ya yi ta canye mai wani abu daga cikin ladar azumi Allah kaɗai ne ya san abin da zai ɗebe daga cikin ladar azumin nan da shi ya kiran ƙarya a ciki ko aka kawo mai gulma ya kasu gulman ya aiki da ita shi ne sa na sallallahu alaihi wasallam ce rubba sa'imin laisa lafi illan ne wa rubba sudu da yawa mutum zai azumi rabin ladan azumi gare shi ko ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa shida ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku amma bai samu kammalallen lada azumin da ya ba haka ma sallah haka bi ibada da mutum zai ya danganta da ikhlas da kuma mai da hankali ga wannan ibadar da ake yi da kuma nisantar duk wani abin da zai kama ibadar cikas haka tashi ya zama kana da lada kammalalla ga wannan ibadar da kai da saboda ka duk lokacin da ka shigo da wani abin da aka karhanta a cikin ibadar da kake yi to ladan ibadar ne kai kake rage makanta ko ka aikata wani abin da aka haramta ma wanda ke wannan ibadar to ladan ibadar ce kake rage makanta amma ibadarka an wannan abin bai lalata maka ibadar ba to ibadar tana nan eh an karba amma ka sani baka da cikakken ladan ka sani cikarka kenan saboda kana daga cikin zaliman li nafsihi sai kai yi sai kokari a gyara qala wa fil bab an anas qala abu isa hada hadithun hasanun sahihun cewa wannan hadisi sahihi ne babi na goma sha bakwai ma ja fi fadl sahur ai maganar lokacin da ya kamata ai sahur jinkirtawa kusa ga hudowa alfijiri to me falalar da ke cikin sahur duk wani ya ce to ai ni ba sai na yi sahur ba in na ci sahur ma wahal da ni ma azumi ke yi to in ya ji falalar da ke ciki to zai yi kokari duk yadda za a yi ya ɗan sahur da wani abu ba dole ne sai ka ci tuwo ba ba dole ne sai ka sha shayi ba ba dole ne sai ka ci abinci kala iri kaza ba kai ko da ruwa za ka kwankwada matsayin safur kenan to ka kwankwada in ji annabi sallallahu alaihi wasallam walau an yajra ahaduk ahadukum jur'atan min ma ka ɗauko ruwa ka kwankwada kwankwadawa sau guda da niyyar cewa sahur ɗinka kenan to zai ka samu albarkar sahur حدثنا قتيبة شين ابن سعيد ثقة نيكم السبت قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة الإسرائيلي كنا شما ثقة نيكم an shi ne ibnu da'amat as-sadusi shi ma thiqatun wa abdul aziz ibnu suhayb eh, shi ma thiqatun ne waɗannan malamai guda biyu qatada da abdul aziz duk sun yi riwaya an anas shine ibnu malik khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذو الله صلى الله عليه وسلم يأتي تسحروا في سحور فإن في السحور بركة domin kuwa akwai albarka a cikin sahu nan umarni ne to umarnin inda babu aka da naɗe eh, umarnin to za za a ce wajib amma kuma ba wajib ba ne na iya sahu ɗin ba dole ba sai in kaga dama amma dai ga falalar da a ciki albarkar nan za ta sa ka ce to lalle bari iya sahu kuwa قال أبو إساك وفي الباب أولا بعد أنا أبي هريرة أو حديث أبو هريرة وعبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله حديث جابر وابن عباس حديث ابن عباس وعمر بن العاص دكما حديث عمرو بن العاص والإرباط ابن سارية حديث إرباط ابن سارية وعتبة بن عبد الله دكما عتبة ابن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء حديث أبو الدرداء حين عويمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح إن قدتش حديث إليه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل ما بين صيامنا bambanci falalar da ke tsakanin azuminmu wa siyami ahalar kitab da kuma azumin ahalar kitab akalatu sahari cin wato amma kuma in ka ɗauki azumin iyakar su sha biyu rana cikin na gama azumin to mu kuwa sai faɗuwar rana to saboda haka a ci sahur don a saɓawa yahudawa a hada kitab sai suna bi zalika kutai ba Ba ya kawo matanin hadisin ba ya ce ruya da nabi sallallahu alaihi wasallam da sai ga tamrid ko eh, da sai a ce babu tambaba babu tabbas idan ingancin hadisin bacci ya kawo mata ne hadisin ya ce to amma fa kuta ya batu ne sa'id shi ya karanta da mu wannan hadisi to kunnan ya ne zai kawo da hadisi mun karanta wannan salo a cikin musallau da hadis ko sai qala hadathna al layl ibn sa'd kana al-fahmi al-masri thiqatun faqihul imam عن موسى ابن علي ابن رباح فيما صدوق ربما أخطأ عن أبيه ما يفنسى شن علي ابن رباح في ثقة ابني عن أبي قيس مولى أمر بن العاص دا آه، أبو القيس مولى أمر بن يارو أبو كده أمر بن العاص فيما ثقة ابني عن أمر بن العاص دا ما ياينوني cewa amr ibn al-as na daga cikin waɗanda suka ruwaito irin wannan hadisin ko daga cikin waɗanda ya ambata hadisin amr ibn al-as to wannan hadisin ne ya kawo anan an annabi sallallahu alaihi wasallam bizalik ya an so daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fadlu ma baina siyamina wa siyam ahli kitabi aklatu sahari wa hadha hadithun hasanun sahihun wa ahlul hizb yaquluna malaman ƙasar misra cewa suke musa ibn ali musa ibn ali wa hadal iraq ya na musa ibn ulayyi ulayyi maimakon ali sai su ce musa ibn ulayyi wa huwa musa ibn ulayyi ibn rabah allahmiyyu shine imam tirmidhi yace saboda haka sunan shi wanda asalan ne ko wanda ne tabbas shine Musa ibn Ulayyi ille su mutanen Misra aliyu suke cewa saboda ka sanin cewa ga yanda sunan da ake wa malami kaza wuri kaza wuri kaza kuma ga sunan da ake mai wannan din zai bada damar a san isnadin hadisin yaya yake in an san yadda suke bara a san cewa da cewa musa bin ulayy da musa bin aliyu ajin mutum guda ne in ba haka ba sai mutum ya ce ɗayan majahulun ne a sanadi haka sai ga yaro da na hadisun ya ce musa bin aliyu ne kan ban samu tarjama ta ba na dai ga musa bin aliyu alhalin shaƙi ne na bayar da ko sayyid sai babi na goma sha takwas ma ja fi karahiyatis saumi fi safari hadisan da suka yi magana akan karhancin yin azumi a lokacin da mutum ke wurin tafiya na حدثنا Ibn بن ابن haddasa na حدثنا Ibn Muhammad. بن Ibn Muhammad العزيز بن a شيني الدراورتي nan, صدوق ne wurin malamin hadisi amma duk da haka duk kutubu sita sun rawaito hadisansa an Ja'far ibn Muhammad eh, shi ma thiqatu ne an abihi mahaifinsa shine Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn Eh, shi ma siqatun ne an jabir bin abdullah al-ansari kenan radiyallahu anhu A rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila makkah am al-fath annabi sallallahu alaihi wasallam ya hita zuwa makka am al shekaran da aka ci garin makka aka amshe maka hannun kafirai takwas da shekarar hijira kenan goma ga watan ramadan ya fita kama hanya fasama ya dau azumi hatta balaga qura al har ya kai wani wurin da ake cewa qura al-ghamimi wa nasu ma'ahu ma mutane sun ɗauko azumi tare da shi tun Madina Faƙila da sai labari ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa innan nasa lalle ne mutane mayakan da za a yi da su da su alaihim as mu, azumin nan fa yi musu nauyi saboda haka ya kamata yi wani abu wa innan nasa yanzuruna fi ma fa'alta mutane na sauraren abin da zaka aikata umarnin da zaka bayar in ba ka ba na cikin wahala fada'a da qadahin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to maza a kawo gidauniya gidauniya duk da ba cewa din nan ba gidauniyar nono min ma'in ko yace min ma'in da qadahin min ma sai a kawo gidauniyar abin nan ruwa ba'da al-asri bayan sallar la'asar sauran ɗan lokaci kaɗan ko yau amma ai ba sa abin da zai faruwa kayan wannan lokacin ba fashari ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wannan su yanzuruna ilai mutane suna kallo ne fa asdara ba'dhum fa sama ba'dhum daga nan waɗanda suka ga azumin nan ya musu wahala sai suka ajiye waɗanda suka zukan babu cikin wahala suna iya da azumin sai suka ci gaba don lokacin me yake ba umarni ya bayar ba aikatawa ya yi yawanci imamu shaukani ya kai wannan bayani aikin annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna wajabci kuma wasu malamai kan kafa hujja da wannan din da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa wannan aiki wajibi ne tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata in an ce sallu kamar ra'aytu mun musalli saboda haka duk abin da annabi ya aikata sai su ce wajibi ne tun daga umarnin da bayar sallu kamar ra'aytu mun musalli sai ga abin da ya aikata saboda haka tafsiri ne ga wannan sallu kamar ra'aytu mun musalli saboda haka ya zama wajibi imamu shaukani ya ce a'a ba duk aiki annabi ne ke zama wajibi ba inda umarni ne ka, to duk umarni wannan wajibi sun akwai dalilin da zai kaɗa akalar umarnin zuwa ga mustahabbanci wannan in babu to ya zama wajib amma aiki ne mujarrajin fi'il bai zama wajib yana yiwa ma kususiya ce gare shi shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma abin bata shahe ku ba gaba ya bayyana ko to a farko aikatawa yayi sha yayi bai ba da umarni ba saboda haka tun da labari ya zo ne wasu na cikin wahala waɗanda suka suna iya iyarwa sai suka ce ta muka ba maki da azumin mu fabala ga hoto labari kuma ya dawo mai an na nasa samu cewa su mutane ba sun ci gaba da azumin ba su ajiye ba faƙali annabi ce ula'ikal usat waɗannan su ne masu saƙon allah a wata riwaya sai dai maimaita har daga wannan lokacin suka gane cewa umarni ne wajibi ya aji daga nan sai suka aji ya fahimta ko sai suka sun samu umarni saboda ka dole suka aji kenan idan ya kasance mutum zai ga azumi zai wahalsai to shi aji in ya zaba zai wahalsai ba to yana da damar ya azumi shi an fahimta ko wa an khairul mun lakum abinda wasu ka fassara ne yin azumi a wurin tahiyya ya yi bisa ga ajiye azumi saboda mai don kiyayewa da alfarman wannan watan da ake ciki idan mutum zai iya amma ba ka iyawa to daga halaka to goma ka ajiye azumi don in ba ka ba azumi an fahimta ko eh, mutum mummini shi ka azumi saboda haka ana gabatar da kare rayuwar mu'mini akan ba da azumi don azumi ana iya rankawa na ajiye saboda wahala eh wani lokaci sai a ranka amma an rayu salwanta ba ana ranko <laughs> saboda haka sai a ajiye azumi me mai kamara yake minti biyar to ai ba kamara ta ba online to sai mun bari mu sai mun kai karshen babin da shi qala wa fil bab abu isa ce wa fil bab an ka'b eh, an ka'b ibn asim wa ibn abbas wa abi huraira do an samu hadisan su akan wannan babin qala abu isa hadithu jabir hadithun hasanun sahihun ingantacce hadisi ne وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال An رويته عن النبي صلى الله عليه ya ce. laifa min albirri as-siyamu fi safari cewa bai daga cikin da'a yin azumi a wurin tahiya amma duk wannan ga wanda azumi ke wahal sai kenan zai kawo dalilin da yasa annabi ya faɗi wannan magana wa khulifa eh, to mu je abin da mu gani in bai kawo ba eh, wa khalafa ahmad al-ilm malamai sun yi sabani fi sami fi safar game da azumi a wurin tahiya fara babu ahadul ilm wasu malamai suna gani eh, min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ayin wasu malamai daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim da wasu su annal fitr fi safar afdalu cewa aji azumi a sha azumi ga eh, halin tahiya ya fi lada hatta ra'a ba'dhum alaihi al-i'ada hawa suna ganin ma cewa iza sama fi safari ko da ya yi azumi a wurin tafiya sai ya ranka wannan azumi <laughs> ya bai ta ko waɗanda suka kai matuƙa da hana yin azumi a wurin tafiya ɗin kenan suka ce ko da ya yi to sai ya ranka al أحمد وإسحاق Ahmad da السفر أحمد لإسحاق Rahoya sun zabi ajiye azumi a wurin tafiya. وقال بعض أهل العلم وسمع لما يكون سكتشي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دقت كل صحابة من صلى الله عليه وسلم وغيرهم دوسوس إن وجد قوة إذا ينعت الأرض فصام يأظم فحسن يا توتتا وهو أفضل كما شيه وهو قول سفيان الثوري رأي سفيان الثوري ومالك بن أنس مالك وعبد الله بن المبارك wa qala shafi'i shafi'i yake wa inna ma ma'ana qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana cewar annabi sallallahu alaihi wasallam laysa min albirri as-siyam fi safar cewa ba dai daga cikin da'a yin azumi a wurin tafiya wa qauluhu da kuma cewar da yayi hina balagahu anna nasar samu labari da ya zo mai cewa wasu mutane sun ci gaba da azumi a lokacin da annabi ya ajiye faƙala sai ce ula'ikar usatu waɗannan su ne masu saƙo fa wajhu hada ya ce bayanin waɗannan kalamai da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi idza yahtamil qalbuhu qabula rukhsatil lahi idan ya kasance shi mai azumin yana ganin cewa rangwamin da Allah yayi shi ba zai karɓi wannan rangwamin ba to ya zama mai sako Allah ya rangwame ka ce kai baka da bukata da wannan rangwame a ce Allah ya rangwame ya ajiye azumi ko kuma ya ce a'a lokacin azumi aka yi azumi ba ku wani rangwame to duk wanda ke bisa irin wannan ra'ayi to shi ya zama mai sako ko kuma azumin nan da zai yi to ba da'a ce ga Allah don Allah ya yi rangwame dan fahimta ko abin da shafi iya ce kenan in kana iyawa ka ce eh na san da Allah ya yi rangwami amma dai ni ina iya azumi saboda haka na zaɓi in yi to wannan daidai kake abinda imam shafi ke bayani a kai ke fa amma mara'ar fitara amma wanda ya ga cewa ajiye azumi ya sha azumi mubahan halal ne wa sama sai ya azumi wa kauye ala zalik kuma yana da karfin ya azumi fa huwa a'jabu ilayya imamu shafi'i ya ce to ni wannan ya fi ban sha'awa ya yadda da rangwamin ubangiji amma ya ga kuma yana da ƙarfin yin azumi saboda haka ya ce to ya fi son yi azumi to wannan shi ya saboda haka imamu shafi'i shi ma yana tare da waɗanda suka ce za a yi azumin kenan wani bawa allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam na wucewa ya ga ayman inuwa mutane sun yi dandazo ya tambaya me ka faruwa ya ce wani na ya alwashin cewa shi azumi zai ba zai ajiye azumi ba kuma ga azumin na wahal sai annabi ya ce a ji a faɗi mai laifin min albir a ya masu sa yin azumi a wurin eh, tahiya ba ta ha'a ba ce saboda ta ai maka mai ka ajiye to dalilin wurud wannan hadisin kenan saboda shi wannan mutum shi yasa hadisi ya inganta inna Allah yuhibbu an yu'ta rukhsahu kama yakra an tuta azaimu Allah subhanahu wataala yana son ayi amfani da rangwamin da ya bayar ya ma rangwame sai amfani da rangwami kamar yadda kuma yake kin a aikata abin da haramta ya haramta ma to ka nisanci abin da ya haramta ya rangwamta ma ya amfani da wannan rangwame haka Allah subhanahu wata'ala yake so amma kana ce ni ban da bukata da wannan rangwame da Allah ya yi wannan ba daidai bane Allah ta mu dace da alheri abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru cikin bayanan da ne Allah ya fahimi ne ya yi cikin zukatun masu saurare